A shirinmu na nishadi a yau mun samu bakoncin. Um, Assalamu alaikum sunan su idi M Inuwa kuma ina wato ainihin harkar waƙoƙin Hausa da na yabo na shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma na saki wata waka a gari sosai mai suna bakar kunama. Rera mana bakar kunamar majita. So da ke bazza yahuba kin sa zuciya cikin hukuba ga idani ya haye kin zamo mini bakar ma. akan me kai wannan waƙar? Eto, eh na yi wannan waƙar ne bisa wani hali da na shiga game da wacce nake so ya kasance cewa wato ainihin su halinsu ba sa buƙatar wanda bai da wani abin hannu ma'ana wani kuɗi ko wani arziki hmm. so sannan ko ba sa baiwa wanda din bai da wani halin to shi sun ya har na kai ni to bari ne wata waka wacce na ji wani zafi a cikin raina ita ma ita tana son ka ko ita ma ba ta so <laughs> mm, so gaskiya wato ainihin sanda take mun wani so ne guda biyu wanda tana so na amma fa akwai kuma wani yaudara a cikin hmm. dan a cikin wakan ina faɗin cewa ta fi son wanda yake da hannu da shuni na kuma gashi ba kuɗi gare ni to banda ta soyayya sai wacce waka kuma kake so akwai ban manzara sallallahu alaihi wasallam da nake yi sanan da akwai wakokin biki da nake yi ta aure hakan an sani haka yin sosai kenan mm sosai dan kuɗi kake waka a no gaskiya ina so ne aikin wato sana'ar waka ta bisa ina so ne suna a duniya sai ina so ne aika sako a cikin wakar da muke yi domin mutane su san hawan hali <laughs> to ai hajjaja mu kowa yana sana'ar yana so ya dan samu dan wani abu domin harkar tana tafiya dole sai da kuɗi. Waƙa kaɗai kake ko kana ta sana'a? Mm, alhamdulillah ina wani sana'a ba wai waƙa kaɗai nake ba. Ba dai ita ka dogara ba. Ba ita dogara ba gaskiya. To me burin ka harka ta waƙa. So alhamdulillah ina so in kasance yadda na ga wasu sun yi suna a duniyar mawaƙa ne na so in kai wannan matakin in ga na yi suna a duniya sai nan kai wani sakon wanda idan an ji cewa wannan wane ne tabbas abin da ya faɗi yayi kyauta yayi daidai abin da yake. Kowane mawaƙi burin sa abin da yake faɗi kenan yana sai ya isar da sako banda wannan ba baka da wani manufa da kake waƙa? Mm, so gaskiya ni manufa na so in dinga ina wakar nishadi haka sai na injini cikin jin daɗi ko kuma na shiga damuwa injini waka kai abin mai bi zai iya wuce min a cikin zuciya ko kuma na ji wani ya shiga wani hali a game da wani rayuwa zan iya jin wannan halin da ya shiga ni kusa jini waka kai domin na isar da wani sako ga al'umma ka gamsu kana isar da sakonni eh na gam na gamsu sosai eh gaskiya alhamdulillah domin wakar na suke ta kuma wannan bakar kunama da na faɗi miki bayan cin ita ma akwai Zainaba akwai Aisha da zan yi kwanan na wata yar Aisha yar baba wanda ina na yi saki bakar kuna ma wasu da yawa sun fahimci abin da na faɗi kuma sun san wato ainihin halin da matan suke jefa samari a yanzu wace ce banda wannan rura mana wata muje Aisha ci yar baba sun ki zuban dina ba sun ki na shigirina raina ce maka ki yau ba ta al'adar shirin da muka yi wa mawaƙi ta tsimi ce rera dandalin VOA radio ta matasa amshi ko beti radio ce da ake kama ta akan wayar salula ko ipad ko laptop in muka ta tsaye ka mm. za ka iya mana amshi ko beti mm, idan an faɗi musu na kafafen dandalin VOA mm, yan uwa ku zo mu tafi domin miyo saurare mi saurare. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.